wa sahbihi ajma'in wa ba'd a darasi da muke karatu a littafin al-alfiya fil adabi ash-shar'iyya manzuma ta al-alfiya ta babban malami al-hajj Muhammad ibn Abdul Qawi al-Mardawi Allah ya masa rahma akwai babin da ya rige ko fasali da muke karatu ba mu gama ba shi yasa muka ce mu karasa karatu na wannan fasali a yau insha Allah ta'ala kuma za mu dakata da karatu sai bayan sallah bi iznillah darasi na 60 mu karanta fasalin da muke karatu a cikin shine al-nikahu wa ishratu zawjati wa adabul jima' wal qasb yana bayani akan aure da ishra az-zawja zama da iyali da adabul jima' ladubba na tarayya da iyali wal qasb da kuma rabon kwana ga wanda yake da mace fiye da daya a darasi da ya gabata mun karanta farkon wannan fasali mu tashi inda malam yake cewa ولا تنكي عن في الفقر إلا ضرورة ولد بوجاء الصوم تهدي وتؤذى وترشدي a wannan fasali da yake magana ya yi bayanin hukuncin aure cewa yana iya zamowa wajibi amma asalinsa mustahabbi ne asalinsa ba wajibi ba ne asalin aure ba wajibi ba ne amma kuma yana iya zamowa wajibi idan ya zama mutum mutum ba zai iya haƙuri ba don kaucewa sabo to wajibi ne ya yi aure amma yana iya haƙuri kuma baya bukata auren shi kenan to nan sai yake wala tanki ki han filfakri, illa zaruratan wala ki han kada ka yi aure filfakri, alhali kana cikin talauci illa zaruratan sai in ya zama dole sai a bisa larura bisa larura walud bi wuja'i sawmi tuhda wa turshid yace walud ka fake bi wuja'i saumi. da yin wato guja yin azumi don ya zama maka kariya daga sha'awa don ya karya sha'awa to da in kai haka ka shirya wa turshidi kuma ka samu irshadi mana ka kasance akan hanya ta daidai a yayi magana akan cewa kamar yadda na faɗa ɗazu aure ba abu ne wanda yake wajibi ba idan mutum ya da bukata kuma ba zai iya kiyaye ka'idojin auren ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ya ma'ashar shababi man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj alba'a malamai suna fassara shi ba'a da abu guda biyu da iya rike iyalin tunda ai nauyin iyali yana buƙatar ciyarwa shayarwa tufatarwa guri kula da lafiya wane ne sannan ana haihuwa idan mutum bai da halin da zai kula da iyali a waɗannan to kenan ba dole sai ya aure ba in bai da hali alba'a na biyu in ma yana da halin baya ku ba zai kula iyalin ba bai da amfani in ba yi bukatar ya kula iyalin ko bai da lafiya kaga in ma auren ya zama babu amfani to amma idan ya zama bai da halin kula da iyali na tattalin arziki bai da halin lafiya to anan ya zama ma harabun gari shi auren saboda ba zai iya kula da iyalin ba ko zai iya jefa iyalin cikin abin da yake na barna to anan sai yake cewa wala tanki an fil fakr idan baka da halin aure karka yi aure wa ya faɗi wannan aya ce ta Qur'ani wal yastafifu allazina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadlihi Allah yace wal yastafif tukani allazina la yajiduna nikahan wadanda ba su da hali na yin aure ba ba su da dukiya za su yi aure su kame gabarin wato ga yin hakuri har sai Allah ya hore musu hatta yughniyahum Allah min fadli har sai Allah ya hore musu daga falalinsa to kaga ba su da ba'a din kenan domin yace man istata'a minkumul ba'ata wanda yake iya rike iyala wanda ba zai iya rike ba dan me zai aure ya shiga haƙƙin iyala saboda haka ba daidai bane to me zai shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yace man lam yastati' fa alayhi bis-sawm wanda bai da halin aure ya lazimci azumi ya hore shi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya hori wanda bai da halin aure da yin azumi sai ce fa innahu lahu wija azumin zai zama masa garkuwa ma'ana ya karya masa sha'awa ta yadda zai iya hakuri to kaga anan an riga an bada magani shine ma da yake walud bi wija'i sawmi tuhda wa turshidi ka fake da alwija shine a kai azumi saboda ka kame kanka gabarin sha'awa ya zo a cikin hadisin Abi Hurairah wanda Imam Ahmad da an da Tirmidhi suka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace haqqun 'ala Allah thalathatun haqqun 'ala Allah 'aunuhum mutum uku Allah yayi alkawari ga kansa zai taimake su na farko al-mujahid fi sabilillah wanda yake so yi jihadi fi sabilillah saboda Allah Allah yayi alkawari zai taimake shi don ba a yin jihadi sai da mai sai da lafiyar jiki sai da kuma tattalin arziki domin kana bukatar makami kana bukatar guziri kana bukatar abin hawa to wanda yake da niyya Allah zai taimake shi na sai yake wannakihu yuridul afaf da wanda yayi aure yana nufin ya kare kansa daga sabo daga zina Allah ya yi alkawari zai bashi taimako zai bashi taimako na uku sai yake wal mukadab yuridul ada da wanda aka rubuta masa fansa yana nufin ya yi niyya zai biya Allah zai taimake shi a nan wanda yake son aure inda yana da niyya to Allah ya masa alkawari zai taimake shi ya yassare masa hanyoyin aure amma sai ya kiyaye kansa domin ga aya ta ce mai waliyar tafif ya kame amma Allah zai taimake shi Abin da ake nufi anan nan shine so da dama yin aure ba sai ka kai matuƙa ba wajen wadata ba sai ka kai mata ba wajen wadata inda Allah ya rufa maka asiri kuma za ka iya rike matar to ka iya yin aure amma inda ba ka da hanyar samu ne to in kai aure wannan ka shiga haƙƙin ita matar kuma ka janyo kanka abin da yake na late mala yake wa kun aliman annan nisa annan nisa lu'abun lana fa hassin idan mahma sata'ata wajawwidi wa kun aliman ka zamo masani ma'ana ka sani ya kai mai sauraro annan nisa lu'abun lana mata ana auren su ne saboda ɗebe kewa shine lu'ab dan ɗebe kewa ma'ana mutum Allah bai yi namiji shi ɗaya ya zauna a rayuwarsa shi kaɗai ba kamar yadda annabi Adam alaihi salam a gidan aljanna lokacin da Allah ya halitte shi ga dai ni'imar aljanna amma duk da haka yana jin cewa a ransa akwai kewa kamar akwai abin da ya rasa sai da Allah ya halitta masa matarsa sannan sai ya samu wato cikar ni'ima ta gidan aljanna kuma dama Allah ya bayyana cewa ya halitta wa mazaje matayensu ne saboda mai litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma kaga sukuni shine ɗebe kewa da samun wato kwanciyar hankali malaiti wa kun aliman ka sani cewa annan nisalu lana mata masu ɗebe mana kewa ne fa hatta idan saboda haka ka kyautata ma da zawiji wajen neman aure ka yi iyayenka wajen neman matar da ta dace da kai wadda za ta ɗebe maka cewa kuma manzo Allah ya bayyana irin wannan matar domin mutane sukan yi aure da annabi ta sallama saboda abuwa guda nawa hudu tun ka ulmar li arba'in mutane suna aure saboda dalili guda hudu suna neman auren mace limaliha saboda tana da dukiya wa jamaliha tana da kyan halitta wali hasabiha gidansu babban gida ne wani ha ko saboda addininta sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce fasbar bi zati din in za ka yi aure ka nemi mai addini ya yadaka wato ka zai danki alheri in ka aure mai addini saboda mai addini ita ce za ta taimaka maka domin ita rayuwa tana dauke da abubuwa masu abin nan matsaloli da yawa amma in ka aure mace saboda waɗancan abubuwan to ita ba ruwanta da kai ta san cewa ga dalilin da ya sa ka aure ta saboda haka ba ruwanta da wani cewa sai ta yi maka wata hidima ko ta sai ta nemi yardarka to ta san yanzu kai kake neman yardarta to amma ka aure ta saboda addinin ta to wannan shine alherin da zaka samu ni'ima a saboda haka fa hadin idan mahama tafata wajawidi in zaka nemi aure ka kyautata wajen neman aure ka kyautata wajen neman aure wa khairun nita man sarrati zawja manzaran mafi fitan mata mafi alheri cikin mata man sarrati zawja manzaran wadda ta kayatar da mijinta in ya kalle ta za ta kayatar da shi Wadda ta iya ado ta iya gyara ta iya kwalliya ta iya gyara gida ta iya kaza ta iya kaza wanda in mijin ya zo zai ji daɗi in ya ga gidan in ya ganta wannan ita ce mafificiyar mace wa man hafizatu fi maghibin wa mashhadi sannan mafificiyar mace ita ce wacce za ta tsare mijinta fi magibin alhali baya nan ba za ta keta mutuncinsa ba wa mashhadi ba zai ga abin da baya so ba a gidansa wannan ita ce mafificiya a cikin mata wannan ya zo a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ya faɗi wannan a cikin hadisin da manzon Allah aka rawaito yana ce a duniya mata duniya akwai daɗi a cikinta akan ji daɗi a duniya wa khairu mata'iha mafi alheri mafi fitin dadin da ake ji a duniya almar'a ko azzauja as-saliha mace ta kwarai mana duk abin da zaka samu a duniya na jin dadi ba wanda ya kai ka samu mace ta gari domin ita ce wacce za ta taimake ka ka zauna lafiya a duniya a kiyama kuma ka samu jira amma duk wanda ke akasin haka to ba su zama saliha ba in a duniya ba za ka samu kwanciyar hankali da ita ba ba ta zama saliha ba idan kuma ba za ta taimake ka ka samu tsira a gobe kiyamar ka ba to wannan shaidani ya ce ma ba a maganar salaha ba duk matar da za ta ce dika duk inda ake nema ka nemo ka ce to ai da ce ba wani duk inda za ka samu ka samu mai take nufi ke kaga wannan ba taimake ka ba a'a wacce za ta yi maka addu'a kuma ta ce ka ji tsoron Allah kar ka kawo mana haram amma wacce in ka kawo duk abin da ka ɗebo ba ruwanta kawai bal ma za ta iza ka a kan sabon Allah ga wane nan lokacin da ya samu irin matsayinka da yake kaza ga irin yadda yake yi amma kai gashi kana kaza ka samu wannan kujera ka amma gashi nan ka ba gida a talauce ka ba kaza kaza irin wanda suke so sai to ai ga albashi na ke kin sani ga irin kasuwa ta ke kin sani a da Allah ga abokanka ga sa'anninka da suna to wannan ba mace ce saliha ba mace ta gari ita ce za ta taimake ka ka tsira da addininka ne ma yake wa khairun nisa man sarrati zawja man daran mafificiyar mace wacce mijinta zai zo ga gidan ya ganta ya farin ciki ya ji daɗi cewa wannan matarsa ce saboda tana da haƙuri tana da gyara kanta tana da gyara gida da makamantan wannan wa man hafizatu fi magibin wa mashhadi wacce kuma za ta bashi kariya ba za ta tozartar da aure ba dan baya nan baya ganin ta kuma a ce matafiye ne ba za ta aikata sabo ba wa mashhad kuma in yana nan za ta taimake shi wato zai ga abin farin ciki a wajen ta nace hadisi ne manzo Allah yace a duniya mata wa khairu mata'i az-zawja salihah allati idza nazara ilaiha sarrathu wanda in ya kalle ta zai yi farin ciki wa idza ghaba in ya faku baya nan hafizatu bi arziha wa mali za ta tsare shi ma'ana mutuncinsa a kanta da kuma dukiyarta a wani hadisi an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce ayyun nisa'i khair wani mate wadana mataye suka fa alheri fa qala tayti allati tuti'u zawjaha wadda idan idza amaraha ata'athu wanda idan mijinta ya umarce ta za ta yi masa biyayya wa idza wa idza nazara ilaiha sarratu in ya kalle ta zai ji dadi saboda za ta yi masa kulliya za ta gyara kanta ta gyara gida sannan yace wa tahfazuhu fi nafsiha wa mali kuma za ta kare mutuncinsa akan kanta ba za ta aikata sabo kuma ba za ta lalata masa dukiya ba ba za ta wulakanta masa dukiya ba wannan ita ce mace ta kwarin ji annabi sallallahu alaihi wasallam shine malam ya fassara mana hadisin awaki sai ya sake ci gaba da bayani yace kasiratu alfabi mai karancin magana ba ta da yawan magana kasiratu baitiha mai karancin fita daga gidanta kasiratu tarfil aini mai karancin hangen wasu maza an kulli abadi ga dukkan wanda yake manisanci sifa uku ya kara akan mace ta gari bayan wancan hadisin da annabi ya faɗa salama ya faɗa abuwa guda nawa wancan hadisin allati idza nazara ilaiha idza amaraha ata'atu in ya umarce ta za ta yi masa biyayya wai da nazara ilaiha sarratu in ya kalle ta zai ji daɗi. wai da an anha in baya nan hafizatu za ta tsare shi fi nafsiha wa mali ta kare mutuncinsa a kanta ta tsare masa dukiya abu nawa ya ambata uku abu uku sai malam ya kara da abubuwa guda nawa uku mace ta gari kasiratu alfazin ba ta da yawan magana tana da karancin magana kasiratu baitiha tana da karancin fita daga gidanta ba abin nan bace karrajatun wallaja duk kimtawar ido mijin na fita ita ma ta kenan ko ba ka ba yana fita tana fita wannan ba mace ta ce. mai hakuri da zama a gidanta domin Allah ya ce wa karna sai buyutikunna ku zauna a gidajenku tana bin umarnin Allah ba ta fita kasiratu tarfil aini ba ta hange tana kankanta idanta an kulle abadi ga dukkan wanda yake na nesa wanda ba muharraminta ba ba mijinta ba kuma dama Allah ya umarni wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna kaga shine ghaddul basar shine qasiratu tarfil aini an kulli ab'adi tana karanta ganin ta ga duk wanda yake ba mijinta ba ba muharraminta ba ba ta kalle kallan mazaji kaga ya kara da sifa guda uku karancin magana mace mai yawan surutu ba ta daga cikin abin birgewa mace mai yawan fita daga gidanta ba ta iya haƙuri ba abin birgewa ba ce mace mai yawan kallace-kallace wannan ba matan kirki ba ce sai ma da yake cewa alaika bi zati dini tasfar bilmuna alaika bi zati dini tasfar bilmuna ya kai mai sauraro alaika bi zati dini idan za ka auri mace ka auri mai addini in ji waye in ji annabi sallallahu alaihi wasallam alayka bi zati din haka annabi ya faɗa shi ma malam sai ya fassara wannan yace alayka bi zati din tazfaru bil muna in ka auri mai addini tazfaru ka rabauta bil muna da abin da kake fata me kake fata zaman lafiya me kake fata gida nagari to ka auri mai addini dan ka samu wannan الودود الولود العسل ذات التبعد الودود ود كake kaunarta take kaunarka alwaludi wadda za ta haifa maka yaya sannan kuma al'asli za ta ta'abbudi wadda asalinta ta fito a gidan ibada a gidan mutanen kirki to wannan ita ce matar da ya kamata ka aura to manzon Allah ya faɗa cikin hadisin Imam Ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam ce tazawwajul waduda alwaluda ku auri mataye da kuke da kauna tsakaninku da su alwaluda masu haifa muku yaya fa inni mukadirun bikum al yawm al saboda a ranar alkiyama zan yi alfahari da yawan al'ummata a wajen Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka malin sai ke fassara wannan cewa ga irin matar da ya kamata in za ka yi aure ka aura mala yake hasibati aslin min kiramin tabuz idan hasibatu aslin in zaka auri mace ka auri mai kyakkyawan babban gida shine hasibatu aslin mai asali babban asali karka je ka auri gidan da yake ba gidan kirki ba ba gidan tarbiya ba ba gidan yabo ba ba aure a irin wannan gidan in dai kana so ai mun karanta da ta hadisin ya bin nan bai inganta ba idan kun tana a hadisin da muka karanta a darasi da gabata wanda manzo Allah aka ce hadisin yana da rauni yayi gargadi game da me game da wato kar mutun ya je ya auri asalin da yake mummunan asali mummunan asali shine hadisin da bai inganta ba iyyakum wa qadara ad-diman haka aka rawaito iyyakum wa qadara ad-diman yace ina gargada ku ku nesanci koren tsuro fi mambatin al'ashar a abin nan fi mambatin su a wajen da yake mummunar wato mabubbuga ai mun ba da misali ko kadara a jiman ne a ce ana zubar da kazanta misali irin yadda ake yasa ji a zubar sai ya zamo ciyawa kyakkyawa ta fito ko kuma wani abu bishiya mai ya'ya ta fito a cikin wannan najasar. ya asalinsa yake mummunan asali amma ta cewa kuma yayi ne ya yi kore to amma karka rudu da wannan koren da 'ya'yan da zai yi abinda ya tsotsa mai ya tsotsa guba ce guba ya tsotsa saura kana cin 'ya'yan ka ce wa kanka masifa kenan karka kalli kyale-kyale karka kalli kaza da kaza da kaza a'a ka kiyayi wajen da yake mummunan asali ne iyakun wa khadra addiman ina gargada ku ne santi mummunan tsoro fi manbati su a wajen da yake ainihin wato mummunan gida shine almar'atul hasna fi almanbati su mace wadda za ta burge ka amma matsalarta kuma tushen ta mummunan tushe za ka yi aure ka zo ka yi nadama a haifa maka yaya ba ta iya tarbiya ba ko ta mummunan tarbiya gare ta saboda al'irku da sas kamar yadda a wani hadisi jini yana bin jini in gidan alheri ne to jinin yana tafiya da alheri in gidan sharri ne kuma jinin kuma wannan abu ne wanda yake abin nan abin nan ma'ana mujarrabi abin da yake zahiri ko ba haka ba abu ne wanda aka ake gani a dabi'ar mutane yan adam jini yana yana tasiri saboda dai inda ka je kai aure ka auro irin wannan gidan saboda haka sai a kula shine malai yace hasibatu aslin in zaka aure mace ka aure na mace daga babban gida gida na mai kyan ɗabi'a min kiramin daga mutane masu karamci tabul idan in kai haka za ka rabauta bi wuldin kiramin ƴaƴanka zan mutanen kirki wal bakaratu faqsudi kuma za ka yi aure yace ka aure ainihin wato a budurwa ka aure budurwa in za ka yi aure wannan waye bada wannan shawarar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya bada wannan shawarar amma wane ne aka ce aure budurwa matashi a can farko ma ne yace mana me na tsoho yana ba shawara ta kare aure karama saboda me bata dace da ɗabi'arsa da shekarunsa da yanayinsa ba ana ƙara girma ɗabi'a na ƙara me canjawa canjawa saboda haka eh, za a samu matsala wani lokaci wani lokaci saboda kana ka girma a shekaru ka aure karama kuma baka iya jure wa ɗabi'unta ba to ba za ka ji daɗi ba ita ba daɗin ka ba kai baka ji daɗin ta ba amma ka auri babba mai shekarun ka sai ku daidaita ko ba ka ba matashi a wurin matashiya amma ana yin ci kuma a zauna lafiya amma abu ne wanda yake ba shine mafi yawa ba yaro ne a auri babbar mace babu laifi za a iya zaman lafiya amma sai an dace ko babban mutum ya auri karama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ga Jabir da alamar turare na aure mana ya yi aure sai tambayi Jabir ta a tazawwajta Jabir aure kai kala na'am amince iya ma aikin Allah Na yi aure Ya ce a bikiran yi ban yarin yarinya ka aura karama ko ba zawara? sau Jabir yana matashi a lokacin kala yi ban. Ya ce a ba zawara na aura kala fa Allah Ya ce me yasa ba za ka aure karama yarinya budurwa ba ga ka kana matashi tula'ibuwa wato la'ibu ku rika yin wasa na matasa da matashi saboda yaro karami da yarinya dama kowa yana ji da kuruciya amma babban mutum baya son wasa dan ta zaka kaba baka gebu ta da ja ko sha da ta ba so ko haka ba kaga ba zai yi ba kaga akwai matsala to wanda ko ita za ta wasa ne kai ko kana ga kaga ba za a ji daɗi ba ko amma yaro da ba ba ruwan shi sai sai Allah bikira sai Jabir ya ya Rasulullah mahaifina ya mutu a yakin Uhud ya bar min yan mata kan dai guda takwas sannan aure yarinya karama na hada da takwas idan da wata tara yan mata shi yasa na yace a to wannan yayi ya wuri babba dan ta zama uwa gare to kaga wannan akwai hikima wani lokaci ma akan kalli dalilin aure akan yi aure saboda hikima na cewa kana duba yanayinka ko ba haka ba kana duba yanayinka malaka cewa hatibatu aslin min kiramin tafuz idan bi waljin kiramin wal bakarata Sai sayati wa wahidu wa wahidatun adna ila al adli faqna'i wa wahidatun kuma yana baka shawara ka auren mace daya dan me ila al adli adna ta fi maka kusa da adalci faqna'i ka gamsu da magana ta wai nasiha yake maka ila ta ishe ka kana son kai me ta fi kusa da adalci wa in shita fabluk arba'an la tuzayin in ga dama kuma abu hudu ma shari'a ta baka dama ka aure nawa hudu domin Allah ya ce fanki umma saba lakum min nisa'i masana wa thulatha sai yace me kuma wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat in kuka ga ba za ku iya jurewa ba ku yi adalci to amma tambayar me adalci a ina ake nufi da adalci an ka auri mace fiye da ɗaya Shi ne ka ba su daidaito a ciyarwa shayarwa mazauni tufatarwa an gane ku a irin wannan ne ake so ka yi ne ka yi adalci ka ajiye su gidan da ya dace da kowace mana karka da wata akan wani dan za ka ba tufafi ka ba su wanda ya dace da kowa ma'ana baka dora daya akan daya ba ka ba su madaidaici mana wanda kowa ka ba shi irin a tufafi wanda yake ya dace da kowace sannan kuma ya zamo ka ba su abinci ka ba su mazauni wanda yake ya dace da matsayin ka kai an gane ko domin ya ce a cikin hunna min haisu sakantu min wujidikum kowa zai yi gwargwadon samun samunsa an gane ko to amma abin da ya shafi kulawar zuci kuma ma'ana kaunar zuci ko kuma kulawa irin ta iyali wannan kuma abu ne wanda mutum ba iya mallakar zuciyarsa wanda mutum ba iya mallakar domin Allah ya ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastu a wannan zuciyar ko kun so ba za ku iya ba saboda ai zuciya ba a hannunka take ba karkata take yi kana janyo ta tana tafiya an gane ko to saboda haka amma sai Allah ya ce fala tamilu kullal maili fatadruha to shine laifin dan zuciya ta karkata kuma jiki ma ya karkata ka biye wa zuciya Allah ya hana wannan ya zamo kawai baka yi wa wannan kulawar da kake yi irin wanda na dabi'a an gane ko sannan kuma batun adalci akwai abin da watakila ya dace da wata bai dace da wata ba an gane ku yanzu mutumin da ya auro balarabiya misali ba zai ce zai kula da ita wajen abinci irin wanda ya auri bahaushiya ba ita bahaushiya tana cin tuwon masara ita balarabiya kuma ba ta san tuwon masara ba sai gurata kaga ita fulawa za ka siyo mata ita yin gurata an gane ku ita kuma wannan kana iya ci ba za ce in ka zo wata fulawa sai ka siyo wata fulawa saboda ta gila ba ta iya sarrafa fulawa ko ba haka an gane ku akwai abin da yake ya dace da kowanne ma'ana akwai daidaito da ya kamata da wanda yawa mutane ba sa fahimtar adalci da ake nufi sai su ɗauka 50-50 shine adalci a'a yanzu ka auro misali abin nan ya mara misali yar kudu musulma kuma ce ka zo a irin a tabbat da ka sayawa haushiya ka ce ita za ka ban ka ɗaya kawai iri ɗaya za ka a'a kowa sai ka ce abin da yake so wanda ya dace da mazajinsa da ɗabi'arsa da yanayin rayuwarsa hatta ma in ma mata an kabila ɗaya waje ɗaya ne za ga wasu na da wata karkatar an gane ku to saboda haka akwai abubuwa da yawa cikin wannan da ya kamata mutane su gane dangane da abin da ya shafi adalci da aka ce a yi tsakanin mata sannan mala ya ce wa yusra ilalun nikahi wa darbuhum alayhi bi dufin lil khilafi li mufsidi ce wa yusra ilalun nikahi aure na shari'a ana so a yi bayaninsa a bayyanar da shi wa zarbuhun alaihi biduffin a rika bufi domin a nuna aure ake yi shi ne wani abu da wannan irin kamar mandiri haka bandiri wani dan karami da ake yi domin a yi biki mata suke kamar irin kiɗan kwarya da ake ce ana yi ana to wannan yana nuna duk inda aka ji al'ada shine ne cewa aure ake ana biki ko ba ka ba lil khilafi li mufsidi dan sabawa wanda yake na barna domin in za a yi barna shi ana fitowa a bada a filin za a yi zina boyewa ake amma za a yi aure ana so a yi mai a bayyana saboda mai shi yasa ma aka shar'anta waliyi kafin mace ta aure sai akwai tsayayye danginta wanda yake zai ba da aurenta domin duk abin da ya taso an san shi ya ba da auren sannan sai da shaidu guda nawa biyu sai da shaidu biyu kaga iya wannan alalakalle an sani ko ba haka ba bare kuma za a yi biki za a buga dufi ba za a yi dije ba don dije ba addini ba ne sabon allah ne dije sabon allah ne mata su rawa a gaban yan uwansu mata ko a gaban maza haramun ne wannan duk wanda ya wannan ya saba allah kuma allah zai cire albarka a wannan auren dije haramun ne wanda ya kuma ya jira sakamako a wajen allah in za a yi aure ana son albarka to a yi irin abin da yake na wanda allah iya dirshi ba a taɓa wa allah ba kato ya zo ya zauna a gaban mata yana sa musu kiɗa suna rawa yana kallon su bal ma watakila kace ne biyu uku biyar kuma a gaban mazaje wannan haramun ne wannan haramun ne wannan sabon Allah ne haramun ne da manyan baki capital letters ya haramun ba wai da kananan baki ba eh, an yarda a yi mata su yi biki amma wanda ya dace da shari'a babu sabo ya su ya su su yi kiɗan ƙwarya su buga dufti wannan babu ko ya halatta shine ma abinda manzo Allah ta san wata rana yaga za a kai amarya an taho shiru sai ta wannan me haka suka ce ai za a kai amarya ce amma kuma bana jin wani sauti mana ba ku ce a komai ku ce a taina kuma a taina kuma mana za mu ka muku amarya za mu ka koyi wani abin da za a gane amma kun yi gum kamar ba biki ba kamar mutuwa ai ka abin nan ce gawa ce ake kai ta ba a shiru amma aure ana so a je alamar ana biki to kaga ya halatta mata su yi abin da yake tsakanin amma ban da jiji jiji haram ne duk wanda ya ka jiji a gaban mata da maza suna rawa to ya saba wa Allah ya saba wa Allah shi yasa ma wasu malamai akwai wani aure da ake ta nikahul mithyar wanda da yawa daga cikin malamai ba su yarda da wannan auren ba shine auren da mutum zai aure wanda ba aure na nufin dindindin ba kamar aure ne na sirri ya fi kama da sirri mutum ya auri mace da nufin cewa kawai bayan wani lokaci zai rabu da ita baya so amma san yayin auren da yawa waɗannan laraba suke irin wannan auren mutum zai bar garin da yake ya tafi wata ƙasa ya je ya aure a can mutanensa ba wanda ya sani sai ya wakilta wani ya karba masa auren kuma ya aje matar a wani waje ba a matan auren ba ne kaga wannan yana da hatsari shi yasa wasu ke ganin wannan auren haramun auren sirri ke malai yace wasal khairaha الرحمن ثم استعذ من أذى شرها عند الزفاف تسجلي وسل خيرها إنك أورمتي كيمة الدعاء إن أكي أوري أنا إن الدعاء متنزيرك كم متنيمة الدعاء يتي اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه يا الله إنا روحك بان الهير إنك تعالى da alherin da ka halicce ta da shi sannan ina neman tsari a ka daga sharrinta da sharrin da ka ɗabi'antar da ita a kai ka ka nemi alheri ka nemi tsari kuma daga shi ne ma wasal khaira arrahman ka roki Allah ar-rahman alherin da yake tare da ita sun masta'iz sannan ka nemi tsari min aza sharriha daga cutar da yake tare da ita na sharri inda zafati yayin biki to saddadi in kai haka kai daidai kai daidai وحق على الزوجين أن يتعاشرا بعرف وبذل الحق لا بتنكد يتي وحق على الزوجين حقي ني أكن مجي دماتا ما أولتا بيو أن يتعاشرا بعرف في رأيوا دكوتا تاوا Allah yake wa ashiruhunna bil ma'ruf in za ku yi rayuwa da iyali ku yi rayuwa da ma'rufi mai ma'rufi shine kyautatawa shine kyautatawa wa haqqun 'ala az-zawjayn an yata'ashara bi'urfin kamar yadda kake so ta kyautata maka kai ma ka kyautata mata walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf Allah ya ce akwai nauyi a kansu to su ma Allah ya dora nauyinsu a kanka an gane ku kowane yana da haƙƙi kamar yadda kake da haƙƙi a wajen mata ita ma tana da haƙƙi a kanka tana da haƙƙi a kanka kuma kowa ana so ya ba wa ɗan uwansa haƙƙin da Allah ya wajabta masa amma sai Allah ya dunkule haƙƙin ya ce al-ma'ruf bil ma'ruf me al-ma'ruf kyautatawa wace iri ko wace iri ma ta shiga kyautatawa da tausayi da jin kai da yin ihsani an gane ku duk abin da zaka yi na kyautawa Allah ne yake kai kuma shi zai baka lada an kai wa iyalanka kyautatawa mala yake wa haƙƙi da bayar da haƙƙoƙi da bayar da me domin akwai haƙƙi akan wali zaujika alaika haƙƙan haka annabi ya gaya wa abdullahi dan amru haka kuma abu darda dan uwansa salman ya gaya masa lokacin da salman ya ji gidan abu darda sai ga gidan a birkice ya tambayi matar to manzo Allah ya hada yan uwantaka sallallahu alaihi wasallama tsakanin salman alfarisi da abu darda ya je gidan abu darda shi salman sai ga gidan bakin tsiki sai ce matar ya haka kuma bakin tsike ma bakin duk gida haka a birgici ke ma haka a birgici sai ta ce dan wanka abu darda a shi ba ruwan shi da duniya ko kallo ba ya yi sai ya zo kansa a tunku ya shiga ɗaki yana shiga Allahu akbar ya ta da sallah ke sai sallah saboda haka kuma duk abin da aka ba shi ba baya tambayar abin shi kawai sai azumi sai shi dan uwansa Abu Salman ce, bayan ya zo sai ya ce masa Abu da ya ce. an bawa shi dan uwana abinci ya ce an kamun amma ban ci ba ce a to bismillah ce a wallahi ban ci wata. me ya sa ce sai ka ce na azumi ce a sai mun ci tarin ba haka ban ci kenan sai ce to ya zai yi da azumin nafila ne sai suka ci abinci tare ce to anan zan kwana ya ce aka gyara mashin kuɗa ana zuwa lokacin kwanciya bayan isha an dawo sai abin da za ce to mu kwana lafiya ga faɗa amma maki kamar yaya ya ce a zan yi sallah yake a ba za ka yi sallah ba kai ma ka kwanta ya ce ai yake a ba za ka yi sallah ba ya matsa masa yake kuke nan sai ya kwanta sai da aka raba dare kashi ɗaya bisa uku sai ya tashi ya ce a har yanzu dai kwanta sai da bari dare ya raba ukun karshe sai ce to yanzu tashi mai sallah suka tashi suka yi sallah tare to sai ya gaya masa washe gari sai yace ka sani cewa inna li nafsika alayka haqqan wa li zawjika alayka haqqan wa li zawrika alayka haqqan fa'ati kullu bi haqqin haqqa kanka ma kana da yana da haƙƙi a kanka ran da Allah ya ma jikinka yana da haƙƙi a kanka matarka tana da haƙƙi a kanka bakonka yana da haƙƙi a kanka ka ba duk mai haƙƙi haƙƙinsa sai abu darda da aka waye gari je gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin abin da ya faru ya ce ga ɗan wana salman ya zo ga abin da ya faɗa sai ke sadaka salma gaskiya ya faɗa haka ne abin da ya faɗa gaskiya ne ba ana ka azumi ba amma ba za ka yi ta azumi kullum ba ba ana ka sallah ba amma ba za ka yi tun bayan isha kana sallah har asuba ba a'a wannan ba daidai ba ne matarka tana da haƙƙi iyalanka kulawa da su yana da haƙƙi ƴaƴanka suna da haƙƙi bakinka ma suna da haƙƙi ranka ma jikinka yana da haƙƙi to saboda haka ka ba wa duk mai haƙƙi haƙƙi kaga sai li zawjika alayka hakan ka bata ta hakkinta labita na kudi ba a so a yi rayuwa cikin kunci ba tare da kulawa da hakkoki ba walaita halalan watu surriyatan watu surriyatin wala li zawjatihi fil haidi wal dubri usudi yace walaita halalan bai zama halabba in bai zama halabba ya zama me kenan haram wasu surriyatin mutum ya sadu da surriya ita ce ku yangar da ya saya in ba tare da ta yi istibra'i ba mana ta yi jini ɗaya an tabbatar ba ta jiki. ko kuma ya samu ribatar yaƙi aka ji aka yaƙi aka bashi ku yanga bai halatta ya sa da ita ba wala li zawjatihi ko ya sa da iyalinsa fil lokacin da suke al'ada wa dubri ko ya sa da su ta baya usdudi ka ne wannan jimalan haramun ne ma'ana in mutum ya samu ku yanga irin wadda da ake samu yanzu dai babu ko kuma a'a yana da matarsa tana haila ba a saduwa da mai al'ada haramun ne haramun ne Allah ya faɗa cikin alkur'ani ko yace me wala takrabuhunna hatta yadhhurna kafin wannan farkon ayar wa yas'alunaka 'anil mayyit qul huwa adhan fa'tazilun nisaa suna tambaye ka game da mata masu al'ada sai yake kul ka ga mutane huwa adhan al'ada kazanta ce fa'tazilun nisaa fil mayyit ku ci mata idan suna al'ada wala ta taqrabuhunna kada ku kusance su kusanciya ta kwanciya hatta yurna har sai sun tsarkaka to kaga anan an haramta karara to mala yake cewa bai halatta ba fil haidi wa dubri haka nan saduwa ta dubra haramun ne usdudi ka nisanci wannan bal ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mal'unun man atam imra'atahu fi duburiha Allah ya tsine wa wanda yake zuwa wa iyalinsa ta baya Allah ya tsine masa haramun ne saboda haka mala yake ka ne tace wannan wa man sha'a bainal ilyatayn talazzuran amma da aka tin suna al'ada ku ne tance su la ta karbu wannan ana nufin kwace aure amma duk wani abu wanda yake ba wannan ba ya halanta wa man sha'a bainal ilyatayn talazzuran dan misali mutum ya kwanta shimfuna dai da yalinsa ko wani abin duk wannan babu laifi idan huwa lam yulid falaysa bi mubadi inda ba sa zo aure ba wannan aka haramta amma in ba shi ba yahudawa ne wanda in mace ta yi al'ada sai a kore ta daga gida sai a ce ta tafi gidan iyayenta har sai ta gama al'ada amma musulmi ba a yin haka babu dan mace tana al'ada babu komai ma'ana za a yi rayuwa da ita kawai abin da aka hana abin da qur'ani ya faɗa ne cewa banda saduwa aure wa qila yusannu al fi shahri marratan wa illa fa bil usbu'i in yatazayyada ko in yatazayyad wa malamai sun yi magana suka ce yusannul wasu fi shahali marratan mafi kankantar saduwa aure da shari'a ma'ana ta ta shine sau daya a wata sau daya a wata wa illa idan ko ba haka ba fa bil usbu'i in yatazayyadi ya iya zama sau daya a sati in ma mutum ya kara saboda sha'awa babu laifi wa laysa bi masunin alaihi ziyadatan ma'ana in kana magana shari'a da za a tambaya domin wannan magana da yake faɗa matsala ce ta kotu matsala ce ta mai? kotu in an yi rigima aka je gaban alkali to alkali yana duba wannan cewa mai shari'a ta faɗa alal akalli sadu aure so ɗaya a wata so ɗaya a sati walaita bi masnunin alaihi ziyadatan ba dole bane a ce a sunna sai ya kara so ɗaya a sati cewa inda da'i shahwatin wata walludi amma in yana da sha'awar san ya ga kullum ma zai sadu aure wannan ruwan sa ne amma a shari'a ake magana an gane ku? a shari'a ma'ana mafi kankanta abin da shari'a take dubawa sau daya a kwana talatin amma in ya zama sau daya a kwana bakwai to yana da kyau a idan ma yana da sha'awa kullum wannan ba laifi ba ne a shari'a ba laifi bane wa tammi wa kul allahumma majalimna wama razaqta ash na ad'u lil ta hatani sai malami suke cewa shi yasa ma Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunta hukuncin ilahi wallazina yuluna min nisa'im tarabbusu arba'ati ashhur wayanda suke ilahi ga matan su, an ba su jiran wata hudu arba ashhur mana mutane idan wani abu ya hada mutum gima da iyalinsa yana iya kaurace mata shari'a ya kaurace iyalin har wata hudu shari'a ta yi ne ta ba shi wannan dama fa in fa'u fa inna Allah wa yana zama talaka fa inna Allah samiun alim idan misali bayan wata hudu an yi rigima to daga iya wannan shari'a ta ba da kenan kenan da za a je gaban alkali akai kai karan miji ba ya saduwa da iyalinsa to malami suka ce abin da za a duba shine a wata hudu shin yana zuwa wa iyalinsa sau daya a wata daya yana zuwa iyalinsa sau daya inda a wannan gejin ne to shari'a ma'ana ba za ta zarge shi ba shari'a ba za ta zarge shi ba ba abin aibi ba ne, ba abin zargi ba ne a shari'a idan matar tana iya haƙuri da shi a wata hudu ya je mata sau ɗaya ko a wata ɗaya to shi kenan wannan shari'a ba ba abin amma ba a yadda ya wuce wata hudu ba idan ya wuce wata hudu to wannan ya saba wa dokar shari'a ya saba doka ta shari'a mana gejin da shari'a ta take ba da dama tsakanin ma'aurata kenan ba da dama tsakanin wata hudu cewa ko da bai beje wajen iyalinsa wata hudu ba shi kenan shari'a ba za ce a raba auren ba amma in ya wuce wata hudu to tana iya kai kara kuma a raba auren tana iya kai kara kuma a raba auren amma don wata daya ma an je gaba alkali ba zai raba aure ba don wannan domin ba aibi ba ne an gane ku ba za a ce aibi ba ne ko ba za a ce cutarwa ba ne ina ba ta an gane sannan ma da yake ta yayin saduwa aure a yi addu'a san me a ce a bismillahi wa kul kuma a ce Allahumma jannibna wa ma razaqta ka nesantar da mu da abin da ka azurta mu da shi a shayatsina ka kare mu daga shaitan ud'u lil wad'i ka kai addu'a a wannan lokaci zaka shirya jimala ma'ana addu'a da ke yayin saduwa aure shine Allahumma jannibna shaytana wa jannibish shaytana ma razaqtana malaka wa yakrahu takthirul kalami mujami'an wa nazihi min qabli min qabli tatmimiha usdudi malaka wa yukrahu ba a so tafsirul kalam mujami wanda yake saduwa da sa ya rika maganganu ma'ana ta yadda sautin sa wani zai ji wa an nazihi qabla ko ya sanci iyalin qabla tasmimi hasduri bana kafin ya gamsar da ita ya juya mata baya shari'a ba ta son wannan saboda akwai cutarwa a ciki wa yashra aidan an yula'iba a kablahu shari'a ta ba da dama mutum yi wasa da iyalinsa kafin tarawa wa yukra min wadha za ta darudi sannan an karhanta mutum sai zai ta da iyalinsa ya zamo haka ba tare da mayafi ba ba tare da makaruhi ne wa anna wudu'a wa mari ma ghasl farjihi sannan in mutum ya sa da iyalinsa ana so yayi alwala tsarki yayi alwala idan rama audan yustahabbu fajawwidi sannan idan ya bukaci komawa ana so ya yi alwala abinda yake fajawudi ma'ana wannan magana ce hadisi ya zo a kai magana ce ainihin da hadisi ya tabbatar wa yukrahu wad'ul khudi ma gairi ha? wa yukrahu ba'a to makaruhi ne wad'ul khudi mutum ya sadu da iyalinsa al khudi yana nufi almara. mar'a saduwa da iyali ma a gairi ha? tare da wani yana ganin su walau darratan koda abokiyar zaman ta ce zarra kishiyarta tarda wa jam'un bi marqadi ko kuma wasu mutane wato a wajen makwanci haramun ne shari'a ba ta yadda mutum ya tsada iyalinsa a gaban ganin wani ba wa ta'atul istimta'i lizawji awjaban wajibi ne ga mace ta yi da'a ga mijinta wajen istimta'i mana in ya bukace ta a shimfida bi igzabihi yughzab alaiha wa tub'adi idan ta fusa ta mijinta to Allah ma da mala'ikunsa za su yi fushi da ita kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi don matar da mijinta ya kira ta ta kaurace masa to mala'iku za su la'ance ta ga hadisin mala ya kawo ce, man azaba zaujan bai zawjan bi ha tabit matar da ta fasa da mijinta ta saba masa tabit za ta kwana ta la’anu ha isnidi mala'ikun Allah za su rika la'antarta wannan magana ce ta hadisi shine isnidi ka jingina wannan magana zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya ce man da azawjata ila firashi wa lam ta'tihi fa bata ghadbanu alaiha ghadiba alaiha man fi sama idan ta yi masa taba mata duk wanda yake sama zai fushi da ita wa iznuka nadhum fi iyadati mahramin to bayan ya gama wannan sai ya saki dawowa kan mijin yace wa iznuka nadhum ka ba wa matarka izini abu ne mai kyau nadbun abu ne mustahabbi sai iya ce maharamin ta je ziyarar yan uwanta ta je ziyarar yan abu ne mai kyau da shari'a ta yadda da shi karka hana mace ta je ziyarar yan uwanta wa hadratiha lil maiti la bi tashaddudi ko in an yi mata mutuwa ta je gidan mutuwa hadratiha lil maiti wato na ta ya mutu ba za ka ce ba za ta je ba a'a za ta je ta ga mamacinta kuma ta yi masa addu'a domin za a raka shi makwanci ba za ka hana matarka ba wannan ba daidai ba ne labi tashaddudi kada ka tsananta ka hana iyalinka sada zumunci kada ka tsananta ka hana iyalinka zuwa gaisuwa ta mutuwa ko kuma abin da yake na in an yi wa 'yan uwanta misali abin da yake na alkhairi ko haihuwa ko wani abin karka hana ta wannan ba daidai ba ne wa in kharajat fi zinatin sai dai in za ta fita daga gida to ba za ta yi ado ba za ta sa hijabi ta lullube adanta wa in kharajat fi zinatin aw tatayyabat in ta fita da ado ko ta sa turare la tumna to wannan kan a hana ta domin shari'a bata yadda ba an hana mace in za ta fita ta fita da ado adanta na gidanta sai ta yi lullube ta rufe jikinta la tumna za a hana ta sannan mace ba za ta shafa turare ta fita ba kamar yadda ya zo a cikin hadisin da imamu a annasa'i da imamu ahmad suka rawaito daga abin musa al Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayyu imra'atin ista'sarat duk matar da za ta fita daga gidanta ta sa turare famarrat ala ta wuce wajen wasu mazaje liyajidu haha dan su ji kanshinta turaren ta fahiya zaniya za a rubuta mata laifin zina za a rubuta mata laifin zina saboda ka haramun ne mace ta sa turare in za ta fita daga gidanta shine malai ce la tumna a hana ta wa in kharajat fi zinatin in ta fita da ado aw tatayyabat ko ta sa turare la tumna a hana ta wa in khifta al azmna wa shaddidi idan kana jin tsoron mata ka cewa za ta fita ta je ta yi sabo ko ta yi abin da yake ba daidai ba to imna ka hana ta fita wa shaddidi kuma ka tsananta hana fita in har ba za ta iya kame kanta ba to haramun ne ka bar ta fita domin Allah ya ce mai wa karna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruja aljahiliyyati alula ku zauna a gidajen ku ya ku mata kada ku fita kuna yawo da tabarruji shine da ado da turare irin yadda mutanen jahiliyya farko suke yi kafin musulunci A'a mace musulma za ta yi lullubi sannan za ta kame kanta yayin fita ma'ana hatta wajen magana da ajnabi Allah ya gaya wa mata wala takhdana bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi sai wa qulna qawlan ma'rufa mata in za ku yi magana ku daina karya murya ku fa yatma alladhi fi qalbihi marad wanda yake da cuta ta munafurci a zuciyarsa sai yayi sha'awa a zuciyarsa wa qulna qawlan ku faɗi magana ma'rufiya irin maganar da yake wato ba za ta sa wani yayi tsammanin wani abu a wajen ku ku yi magana wanda shari'a ta yadda da ita saboda haka maliki ta idan mace za ta fita ta yi lallabi sannan kuma kada ta sa turare domin an hana kuma in har za ta yi abin da yake na sabo kada mijinta ya barta ta fita wannan shine karshen wannan fasali a shi yasa muka ce mu karanta don mu kada shi insha Allah ta'ala a haduwa ta gaba bayan sallah da sati biyu kamar yadda aka saba za mu shiga fasali na gaba fardul aini wa fardul kifaya fasalin zai maka bayani akwai abin da yake a shari'a sunan shi fardul aini farilla ta aini akwai abin da yake fardu Alkifaya, shine farilla ta kifaya akwai kuma nasiha a musulunci to me nasiha insha Allah ta'ala fasali na gaba zamu karanta Allah ta'ala ya ara mana lokaci ya ba mu dama cikin koshin lafiya mu ga lokacin mu dawo mu ci gaba da karantawa sannan abin da muke karanta Allah ta'ala ya ba mu iko fahimta da kuma yin aiki da shi Allah ya yafe mana kurakuran mu Allah ya karba ayyukan mu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wannan lokaci mai albarka na ramadan Allah ya nuna mana kuma ya ba mu ikon ibada a ciki kuma ya karba ayyukan mu kuma ina yin nasiha ga yan uwa cewa ramadana mafi girman abin da yake ciki shine addu'a shine addu'a mu yawaita yin addu'a a cikin wannan wata mai albarka na ramadan mu roƙa wa mu zaman lafiya mu roƙa wa kanmu shugabanni na kwarai mu yawaita addu'a wannan wata mai albarka sannan mu yawaita ayyukan alkhairi